ga watan jimada ula hijira nan ne muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda daidai da ashirin da takwas ga watan nuwamba miladiyar annabi isa alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu mun dawo kan karatu riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin za mu tashi babun tawqiril ulama والكبار wa الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجال مجالسهم وإظهار مرتبتهم mu tashi wannan babi da yake magana akan girmama malamai ulama girmama malamai wal kibar da manyan mutane wa ahlul fadli da masu falala wato ahalin falala masu ɗaukaka wa taqdimihim ala ghairihim da gabatar da su akan wasu wasunsu wa raf'u majalisahu sannan da girmama wurin zamansu wa izharu martabatihim sannan da, da bayyana martabarsu ko darajarsu wannan abubuwa da aka lissafa duka wannan babi zai magana a kansu saboda babin da aka kare ya yi magana ne akan ikrami ahlil baiti girmama iyalan gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai imamu Nawawi ya biyo da wannan babin ba wai iya iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam ka girmama ba a sauran mutane ma akwai jama'ar da suka fita daban a cikin jama'a to zaka ba su girma zaka girmama su zai gaya maka yadda ake so ka girmama din da yanayin girmamawa da zaka ba su saboda musuluncinka ya yi kyau ya yi inganci na dai aka ce abu na farko babu zai magana kan tauƙirin gawa girmama malamai malaman da suka zama suka amsa wannan suna na malunta din suna umarni da kyakkyawan aiki suna hani da mummunan aiki sannan kuma suna aikata abin da suke faɗa to waɗannan su ake so ka girmama su kai koyi da halin su sannan a cikin ɗabi'arka na zaman ka ɗan adam to ka girmama irin waɗannan malamai da saboda Allah ya gaya mana cewa wata kun minkum ummatu yad'una illa khairi ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum muflihun Allah tabaraka wa ta'ala yake a cikin ku za a samu wata al'umma wanda suna umarni da kyakkyawan aiki sannan suna hani da mummunan aiki sannan waɗannan su ne masu babbar rabo waɗannan mutanen da suka zama haka da kaga ashe idan aka samu waɗanda suke kira zuwa ga Allah tabaraka wata'ala to ana neman ka girmama su matukar suna aiki da abin da suke cikinsa suna aikata abin da suke ciki malamin addini kenan sannan wal kibar ana so ka girmama manya in aka ce wannan babba ne to ka girmama shi babba a shekaru wanda ya fika shekaru dattawa kenan zaka ba su girman su saboda haka ashe idan kai ilimi amma ilimin yana gaya maka zaka zagi manya zaka zaka ba zaka girmama manya ba to saboda haka wannan ba ilimin musulunci bane musulunci ya kwadaitar da ka girmama manya ka girmama su ya ce wannan babba ne to ka bashi girman sa sannan masu falala wanda za a ce wannan yana da wata daraja a cikin mutane to kai ma ka bashi darajar sa wannan shine halin musulunci kar ka tauye masa a'a yana da wani mukami yana da wani matsayi a cikin al'umma to kai ma ka ba shi wannan girman nasa sannan babin zai magana akan gabatar da su akan wasu su idan aka ce yau ga malami ko ga babban mutum ko kuma ga wani wanda yana cikin masu daraja to su za a gabatar ba za a ɗauko wanda bai kai su ba a ce za a gabatar da shi a cikin duk abin da za a yi sannan kuma babin zai karantar da wato girmama su a wajen zama ko wajen zama ne aka zo za mu je hadisan da za mu karanta za su yi mana bayani yadda ake so ka zauna da mutane yadda za ka yi mu'amala da su sannan ka bayyana girman nasu Ya ce qala Allah ta'ala wa hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun inma yatazakkaru ulul albab Imam Nawawi kamar da ya saba bude kowane babi ya bude wannan babin nasa yace Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin waɗanda suka sani da wanda ba su sani ba za su zama daidai kaga ba za su zama daidai ba inna ma yatazakkaru ulul albab wanda suke wa'azattuwa wanda suke gane haka su ne masu bayar hankali su suke gane akwai bambanci a tsakanin wanda ya sani da wanda bai sani ba ba za a hada su a musu kuɗin goro ba saboda haka idan kana musulunci dole akwai wani wanda Kasan san cewar ya san wani abu a cikin musuluncin da baka sani ba Ka ga da kai da shi ba za ku zama daidai ba sai ka bashi sa. ko a rayuwar duniya ne ma yaka ce wane yana sama da kai yayi abu kaza akwai wani girman da yake da shi saboda wani abin da yake da shi din yasa ayar idan ka biyo kafin a iso nan cewa aka yi amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih wal hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun inna ma tadhakkaru ulul albab Allah ya ce shin wanda ya kasance mai ibada wa Allah tabaraka wa ta'ala amma huwa qanitun ana al-layl yana tashi tsakiyar dare yana yin ibada wa Allah tabaraka wa ta'ala sannan yana tsoron abin da zai zai je ya samu a lahira yana yana kokarin kiyayewa kenan a rayuwarsa ta duniya zarul akita wa yarju rahmat rabbi sannan yana yana kaunar rahmar Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce to shin wannan zai yi daidai mai sani zai yi daidai da wanda bai sani ba wato mai yin aiki zai yi daidai da wanda baya aiki zuwa dora su waje guda a ce waje ɗaya suke to sai Allah tabaraka ta ya ce masu azatuwa masu gane wannan magana su masu kwayar hankali mai hankali shi yake gane cewa ashe idan wannan Allah ya bashi wata daraja ya bashi wata kima saboda Allah ya sanar da shi wani abu na ilimi sai ya bashi wannan darajar tasa da kima tasa ba zai ci mutuncinsa ba ba zai zage shi ba ba zai tozarta shi ba saboda ba za a haɗa shi daidai da wanda bai sani ba za a haɗa wanda ya sani da wanda bai sani ba za su haɗu ba to sai ya zama muna wata rayuwa yanzu kowa ma ya sani eh shine rayuwar da muke ciki yanzu kowa ma masani ne kowa ya iya saboda haka baka yi karatu ba baka karanta komi ba sai shikenan ka zama malam kawai me aka yi me aka yi mhm. baka baka da baka da baka da baka da credentials din da za su nuna kai malami ne baka da qualifications da za su nuna kai malami ne amma sai ka nada kanka malam shikenan kuma yadda za ka yi malamtar ta karbu shine sai ka duba manyan malaman sai ka zage su sai ka aibata su sai ka kafurta su sai ka bid'antar da su ka ce ba su iya komai ma kai ka iya sannan yanzu ga social media zaka saita wayanka ka zauna ka yi abubuwanka kawai in aka yi sai shikenan ka zama malam kawai to kaga wannan kuma kai ka bi kowa sanin cewar kai ba malam bane ka bi kowa sanin cewar baka san abin da kake faɗa ba ka bi kowa sani saboda ka shi sai ka nemi abin yi in ka shiga babu harkar da aka lalata ta sai harkar ilimin addinin musulunci nan ne kowa yake da bakin magana amma rayuwar duniya baka sai yanzu ana zaune ana magana da lauyoyi kai ba lauya baka je kace zaka shiga cikin magana zai yi likitoci suna magana su zaka je ka shiga kace kai ma likita ne ba zai yi ba ko injiniyoyi suna abun su ba zai ka shiga ba amma ba inda kowa abun da ya ga dama yake yi sai magana addinin musulunci nan ne baka karanta komi ba baka iya komi ba kawai sai ka tuma ya za a yi kawai shi sai ka zama malami sai ka zama malami kawai ka taɓa ɗan abin da ka ga dama sannan ka duba as-sabiqun al-awwaluna dai malaman da aka fara yi wanda suka yi karatu saboda Allah da tsoron Allah nan sai ka zage su sai ka kafurta su ga wasu ko ba gaba sai ka kai su wuta kawai saboda me a samu sabon karatu a ka, sabon ilimi a wajen ka. kai in kana harkar maluntan nan ba in kana neman suna daman wani zaka sa a gaba kai ta yi kawai ka sa shi a gaba kai ta zage za ko ka kira wasu jama'a na daban ka ware suka ce to wannan ya mutu ne kai ta yi kai ta yi sai ce haba ai wani ka ai ba malami irin wani saboda wanda suke faɗa daman jahilai ne su ba wanda za su ce shi ne malami da jahilai ne su za su mai da shi malami kuma shi ya fi kowa sanin cewar bashi da ilimi to sai ya zama in aka biye shi sai a rena malaman duka a rena su a kafirtar da su a bid'antar da su a mushrikantar da su duk malaman da suka san addini sai a musu haka shi yanzu shi shine za a girmama shi shine mai ilimi su sauran ba su yi karatu ba kuma wani kun Allah shi ma in aka tafi gaba can sai a samu wasu sai su fito sai su ce to kai ni ma baka yi ba kaga kaga an yi so kenan su ma sai su fito sai su ce masa shi din ba mai san ba to duk tarin ilimin ka a rayuwar mu ta yau a rayuwar da muke a nan sai ka ga duk ilimin da kake da shi duk tsoron Allah da kake da shi wani baka fi karfin wani ya fito ya ce kai jahili ne kai mushriki ne kai dan bid'a ne kai waye kai waye ya maka kace kace ba kuma wai hakan yana tsammani wai ilimi ne Allah tabaraka wataala ya ce ba za a hada wanda suka sani da wanda ba sani ba kowace qadiya idan za a tattauna ta malamai ake tambaya malaman ma sai an tambaye ka fannin da ka iya a cikin karatun ilimi ai ai adini musulunci yana da faɗi ba kowane fanni zaka iya shi ba to in an maka tambaya sai ka faɗi cewa eh ka sani in ka sani in baka sani baka ce baka sani ba ina malami yake yanzu malamin da za a tambaye shi ya ce bai sani ba Imam Malik an masa tambaya ta fi 70 sai ya ce bai sani ba ana neman fatawa wajensa Imam Malik ba Imam Darul Hijra a tambaye shi me kaza ce ba sani ba ce ah Maliku kai da kanka kace baka sani ta ah, to ne Kuje ku ce na ce ban sani ba ban sani ba sai ne ku ku bala ku ce na ce ban sani to saboda haka kaga ashe ana gaya maka cewa ka girman masu ilimin nan wanda Allah ya dora musu wannan amana ka girmama su kar ka dauko ɗabi'ar rashin girmama su da cin mutuncin su da neman kai kuma kana so a girmama ka ba za ka samu komai ba in ka zama haka وعن ابي مسعود عقبة بن عمرو البدري الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في قراءة سواء فعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه رواه مسلم wani abin mas'udin an karɓi wannan hadisi daga baban mas'ud uqubatu bin amru al-badri al-ansari shine uquba dan amru mutumin badar ba ansari radiyallahu anhu Allah ya dare shi a kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi jalla sabbata gare shi ya ce ya ummul qauma aqra'uhum kitabillah wanda yake jagoran mutane yake zama limamin su shine wanda ya fi su karatun littafin Allah shi yake zama limami fa in kanu fil qira'ati sawa idan sun kasance sun yi daidai a cikin karatun alqur'ani fa alamuhum bis sunna to wanda ya fi su sanin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama shi zai zama jagora fa in kanu fi sunnati sawa idan sun kasance daidai a cikin sunna fa aqdamuhum hijra to wanda ya riga su yi hijira shi za a gabatar fa in kanu fil hijrati sawa idan sun kasance a cikin hijira ma sun yi daidai fa aqdamuhum sinnan to wanda ya fi su a shekare wala yu'ammanu ar-rajulu ar-rajula fi sulbanihi mutum ba zai gabatar da wani a gidansa ba ko a cikin mulkinsa ba shine ya gabatar da wani ya da shi limami wala yaqadu fi baitihi sannan ba zai zauna a cikin gidansa ba ala takrimatihi akan wajen zamansa wato akan sa illa bi iznihi sai da izininsa rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin da sauran ruwayatin na hadisin wannan hadisin abin da yake so ake so mu fahimta shi dai wanda ya rawaito shi shine a Abu Mas'ud ibn Uqbah ibn Amr al-Badri al-Ansari mutumin garin Badar ne bai halarci yakin Badar tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma Badar din yake zo yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake zama jagora a cikin mutane shine aqra'uhum li kitabillah wanda ya fi su karatun littafin Allah in za a gabatar da wanda zai limanci mutane to wanda ya fi su sanin alqur'ani mai girma shi ake gabatarwa ya zama limamin su da zai jagorance su a cikin sallah ko a cikin wani abu na rayuwarsu wanda ya fi su karatun alqur'ani duk da wannan wajen imamu shafi'i da imamu malik sun tafi akan cewa aqra'uhum li kitabillahi nan da aka faɗa ana nufin afqahuhum ne wanda ya fi su fahimtar alqur'ani shi za a gabatar wanda ya fi su fahimta ba wanda ya fi su karatu ba duk da Imam Abu Hanifa shi a wajensa wanda ya fi karatun kawai su kuma sai suka gina akan cewa a'a ba fifikon karatu ake nufi ba ana nufin fifikon fahimtar alqur'ani inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana ko am ala qulubin aqfaluha ai abin da ake nema kai tadabburin alqur'ani kai ka samu fahimta a cikin sa to saboda haka kaga nan sai magana ta zama biyu a wajen Imam Shafi da Imam Malik suka ce afqahuhum ake nufi wanda ya fi su fahimtar alqur'ani shine zai zama limamin su wanda ya fi su fahimtar addini shi zai zama limamin su to kaga wanda ya fi su fahimtar addini to ya dama yana da karatun qur'ani dole inda ya fi su fahimta duk da sun gina akan cewa ai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da ni sallallahu alaihi wasallama zai gabatar da wani ai sallah sai na Abubakar ya gabatar ya zama shine limami amma sai na Abubakar ba shi yafi kowa karatu ba na Qur'ani ba wanda yafi kowa ya karatu Qur'ani shine Ubay ibn Ka'ab yafi kowa ya karatu amma da aka zo za a yi sallah ba a ɗauko shi an gabatar da shi ba wannan shine hujjar Imam Shafi da Imam Malik saboda haka ashe ana nufin wanda ya fahimta duk da karatun su na fahimta ne zaka ji an ce mutum irin sai na Umar a ce yayi shekaru yana kokuwa da bakar bai ce ba saboda shi kowace aya idan ya dauka a ciki sai ya gane ma'ananta sai ya aikata ta kafin ya wuce ayan gaba to kaga sai yayi shekaru yana yana yi to zamu su karatun su na fahimta ne to anan sai suka ce to kaga ana nufin cewa ba wai mai tsurar karatu kawai yana karanta karatun bai san ma'anar abin da yake faɗa ba shi yake nufi ba karka ji an ce wanda za a gabatar shine wanda yafi kowa karatun alqur'ani ka samu mutumin da yana karanta qur'ani rubba qari min alqur'ani wal qur'ani yal'anuhu ko akwai wanda zaka samu yana karatun qur'ani amma kafin yana tsine masa saboda duk abin da qur'ani ya faɗa ba shi yake yi ba to wannan ba shi ake magana anan ba ana nufin wanda ya samu tilawan qur'ani ya haddace sannan ya san ma'anar abin da yake faɗa ya san ma'anar qur'ani to in an zo gabatarwa shi za a gabatar shi ne abin gabatarwa na farko sannan a ya zama yana da tsoron Allah a hakan ba saboda ka san matsalar zai iya yiwuwa yanzu ka iya karatun Qur'ani idan aka sa ka jagora ka ja sallah sai ka tada hankalin kowa saboda za ka yi kakale za ka gyara muryanka za ka yi karatun kaman hankali zai tashi to kaga a nan imani zai iya fita a ciki saboda za ka yi shi ne don ka burge mamunka kuma ana neman cewa shi zaka ce aqra'uhum ana nufin wanda yafi fahimta fahimta ake nema ba iya rera karatu ba zai iya wa ka iya rera karatu amma baka san ma'anar karatu ba zai iya wa ka san ma'anar karatu amma baka aikata karatu karatun kawai kake bugawa amma kuma abin da ayyukan ka ba sa nuna wannan to ana nufin wanda yafi qur'ani yafi fahimtar qur'ani shi za a gabatar saboda haka daman inda imani a wajensa komawa gefe zai yi ba cewa zai kai ni za ku gabatar ba <laughs> ko ba gaba kowa gefe zai yi sai dai su jama'a su gane cewa a wannan fa yafi kowa iyawa ko yafi kowa ganewa saboda haka shi ya kamata mu gabatar daga lokacin da limami ya zo ya ce kai ni ne limami ni zan ja ku na bi ku iyawa daga nan an samu damuwa an samu matsala daga lokacin saboda tsoron Allah ya fita zai yi ne don ya burge jama'a to wannan shine musulunci yana da tsari ba haka kawai wani kuma bai iya ba ya sani ya zo ya dage ya ce sai ya shiga ya jagoranci mutane ya fi kowa sanin bai iya ba ka san wanda bai iya ba ya fi kowa sanin bai iya ba ba sai baya buƙatar wani ya gaya masa amma a hakan sai kaga ya dage to musulunci bai da wannan ba an fi so a gabatar da wanda ya fi sanin addinin musulunci wanda ya fi karatun qur'ani shine na ɗaya da fahimtar qur'ani da hadda da tilawa da komai shi zaka gabatar annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka zo kuka samu mutanen dukkan sun iya karatun qur'ani dukansu sun fahimta kuma gaba ɗayan su kowa daidai suke to sai a duba a cikin su waye yafi sanin sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yafi gane hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su eh wani fa karatun hadisin sa yafi na wani yadda yake karatun hadisi wani bai yayi amma Qur'ani su kan duɗe ne to wannan mai hadisin shi za a gabatar shi da shi ya ƙara da karatun hadisi ya san sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da wancan kaga fa ba a daukan jagoran da zai jagorance ka sallah haka kawai ba ba ga mutum zaka zuka zashi a gaba jagoranci ka sallah ba sai an caje haka musulunci ya tsara idan aka samu aka ce duk sun san sunan annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su kowa ya iya ta ne sallallahu alaihi wasallam ya ce damu hum hijra wanda ya fara yin hijira shi zai zama jagora kaga a lokacin ai ana zaune a makka zaka bar dukiyarka da ƴaƴanka da duk abin da ka mallaka ka fita ka tafi madina ai kaga ana maganar imani ya ratsa ka ne shi za ka bar kayanka ka bar dukiyarka ka tafi madina to kai za a gabatar idan kun yi daidai a cikin qur'ani da sunna to kai za a gabatar a matsayin a jagora annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sun kasance a cikin hijiran ma daidai suke duk tare suka yi hijira sun yi hijira tare duka to waye za a gabatar da shi ya zama jagora a cikin su ya zama limami sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa qadamu musinna wanda ya fi shekaru wanda ya fi shekaru shi za a gabatar ga qur'ani ga sunna ga ya yana da shekaru ya dade a cikin musulunci to shi ka gabatar ya zama jagora amma idan ya zama ga shekaru amma ba qur'ani ba sunna to ba za ka gabatar da shi Kar ka ce ai ya fi shekaru a'a sai a ɗauko wanda bai kai shekaru a gabatar da shi in bar shi da sauran wayancan amma ga qur'ani ya fahimta yana da shi ga ne sallallahu alaihi ya fahimta yana da ita sannan ga shekaru to shi zaka gabatar shi zai zama jagora saboda ya dade a cikin imanin ya dade a cikin musulunci fiye da kai wanda baka kai shi hakan nan ba to saboda haka sai ya zama mai shekaru saboda dade wanda ya cikin musulunci in dai ya hada wayancin abubuwan to shi za a gabatar sai dai idan bai hada ba babu qur'ani babu sunna ba fahimtar addini a wajensa to sai yaro ne kuma yake da wannan to sai a gabatar da yaro amma da za a samu dattijo ga Qur'ani ya yi ga sunna ya ta ga fahimtar addini ya yi to shi ake so a gabatar wajen jagorantar mutane a cikin sallah da sauran ayyukan ibada sanani sallallahu alaihi wasallam ce mutum ba zai tura wani ya zama jagora a cikin inda yake mulki ba ko a gidansa ba kawai ba za a yi bako kawai bako yanzu mu daga ina ke ba za mu yi shanna sai mu ce bismillah ya shige a'a ba a yi haka ba za a yi haka ba saboda an fi so wanda zai jagorance ku sallah ku nitsu da shi ku san waye shi baka san asalin sa ba ka san daga ina fito ba ko ba haka ba kuma akwai abubuwan da ake dubawa kafin limami ya zama ya zama liman sai dai idan me mu ne muka fahimci ya fi mu tsoron Allah ko ya fi mu imani mun san shi mun san daga ina zo muna neman albarkarsa sai mu ce to wane shi ka ja mu mu masa izini sai mu ce ya jagorance mu amma haka kawai garib bako ba san daga ina ke ba to ba a dora shi akan mutane a ce ya jagorance su sannan wala kudu fi baitihi ala taqimatihi sannan mutum ba zai zo ya shiga cikin gidan mutum ya je kan shimfudin sa ko cikin ɗakin sa ya je ya shiga ya zauna ba nan ma in ka haka baka girma mutum ba in ka zo duk girman ka sai ka jira sai an maka iso sai an ce maka ga wajen zama ka zauna saboda wannan ai wurin nasa ne sai da izinin sa an baka izini sai ka shiga ka zauna sai ka shiga ka zauna shi ne ka girmama shi wa fi riwayatin lahu fa'adamuhum silman badala sinnan aw islaman yace a wata riwaya ta Imam Muslim din da aka ce za a gabatar da wanda ya fi shekaru sai yace ma'anarsa shi shine fa'adamuhum silman wanda ya fi su musulunci wanda ya daɗe a cikin musulunci ya fi su daɗewa, shi za a gabatar amma yanzu kaga sabanin haka wani haka kawai ya ji yanin yi karatunsa ba na kirki ba ma ya gama sai ya dawo ya zo sai ya banke ku duka ya tuye ya ce duk ba ku yawa ba bari ku yadda ake yi <laughs> ko ba gaba sai ya shiga ya ce shi ne ma abun gabatarwa ba sai kun gabatar da shi ba shi da kansa zai gabatar da kansa ya shige in kana wata irin sallar ka shi ya kawo tasa sabuwa ba irin taka ba saboda ya ja hankalin mutane ya daga musu hankali ya yi abin da ba saba ba an ce akwai wani malami da ɗansa malami yana kuɗuban juma'a yana jan sallah kullum da tiyo ana yi ana yi sai a ga mutane a masallaci in yana kuɗi du hankali ya tashi wasu har kuka suke saboda suna jin abu da yake faɗa to shi ko wannan dan ya je ya yi karatu ya yi ilimi ya yi abubuwa sai ya ce baba ina ganin jan sallan kan nan ka bani ni ma na ja ka bani na ja sallan nan ni ma sai ya ce to shikenan sati mai zuwa ka je ka ja saboda shi yana jin yafi uban ilimi yafi shi ilimi yafi shi komai ya zo ya hau kan mumbari ya yi kutuba ya yi larabcin da babansa bai yayi ko ya kawo ayoyi da hadisai da maganar tsoron Allah da meye duk yayi ya gama ya zo jan sallah ya yi karatu mai ba irin karatun babansa ba ya yi karatun sallah kaman yaya ya yi sosai ya yi ya gama amma ba wanda ya motsa <laughs> ba wanda ya yi hawaye ba wanda ya girgiza ba wanda ya komai jama hankali su a kwance yadda ka san ma ba ba yi komai ba suka dawo sai ce kai ba mutanen kan da yan hasada ne ba abun da na yi fa baka taba yin irinsa ba abun da na karanta a cikin kuduban nan ayoyi da bayanan da na yi da waye waye kai fa ba haka ke ba naka kullum guda ɗaya ne shi kake ba canji ayoyin da na karanta a cikin sallar nan da yadda na gyara karatu da waye amma ba wanda ya damu ba wanda ya damu da abin da dai sai ya ce masa to ai baka sani ba kai ai karatun yana fitowa daga bakin ka ne saboda haka in ya zo sai ya tsaya iya bakin su su ma iya nan ba zai ba zai shiga zuciyarsu ba ni kuma nawon yana fitowa daga ta ne saboda haka in ya zo sai ya doki zuciyarsu sai su ji yasa suke ji to kaga nan ana gwada maka cewa idan mutum zai yi yayi saboda Allah kar ka zo ka zama kana ka zama jagora ko limami ko me in ba dan Allah kake ba to Allah ba zai karba ba sannan su ma mutanen da kake so ka burge su ba za ka samu komai a wurin su ba to shi yasa aka ce wanda ya a cikin musulunci shi ake so a gabatar kar yanzu ana zaune ga wannan ya dade a musulunci ya iya karatun nan ya san addinin nan kawai ka zo ka ture shi ko ka ture shi ka zauna to ba za a samu abin da ake nema ba tsoron Allah zai fita wa fi riwayatin ummul qaum aqra'uhum li kitabillah a wata riwaya ma dai haka haka aka karanta aka ce wanda yake jagoran mutane shine wanda yafi su sanin alqur'ani mai girma wa aqdamuhum qira'atan wanda yafi su iya karatu ana so a duba wanda ya iya karatu a cikin limanci Kan mutum bai iya karatu ba an sani a naɗa shi yana jagoran mutane sallah ba a so limami mai wanda yana ɓata karatu ba a so ya zama haka ya zama ya iya karantawa in bai iya ba to inda hali sai a canja shi a ce kai hakuri a nemi wanda ya iya kar a ce a'a bari a bar shi a ba za a bar shi ba in bai iya ba kam sai a nemi wanda ya iya annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in kana qira'atuhum sawa in sun iya karatu fa ummuhum aqdamuhum hijra a wannan ruwayar ma haka sai wanda ya fi su ya riga su zuwa garin Madina sai ya gabatar fa in kanu fil hijrati sawa idan duk tare sun yi hijira gaba ɗayan su yace fal ya ummuhum akbaruhum sinnan wanda ya fi su shekaru sai ya gabatar ya zama jagoran su yace war mudar war muradu bi sultanihi mahallu wilayati abin da ake nufi da sultanihi shine inda yake mallaka in kana cikin mulkin ka a wuri ba za ka gabatar da wani ba sai dai in ka masa izini awul mawdi alladhi yaktasu bihi ko wajen da aka kebance masa wa takrimatuhu abin da ake nufi da takrimatuhu kuma bi fatihi ta'i wa kasr ra'i da yin fataha wa ta'un din da yin kisra wa ra'u wa hiya ma yanfaridu bihi min firashin shine abin da mutum yake banto da shi na daga wajen shimfiɗi wa saririn ko gado wa nahawihi ma ko makamantansu idan su ne to ba za ka zo ka shiga cikin alfurmun wani ka keta ba ka je ka shiga cikin ɗakinsa ko cikin gidansa ba za ka shiga ba dole ka saurara duk girman ka duk ɗaukakanka ka jira sai ya maka iso tukunna za ka iya shiga to wannan hadisin dai shi da shi muka fara yana mana magana akan girmamawa da musulunci ya tsara yadda musulunci yake da tsari ba a yin abu haka kawai kawai mutum a ɗebo shi a kawo shi a waye ya cancanta sannan cancanta musulunci ya sani ba kawai gidanmu ne ba ni babana ya yi nima sai na yi ko ni ne zan yi ba haka ba ka cancanci abu ya kamata a gabatar da kai a ciki don a gabatar da kai shi kenan sai a samu zaman lafiya amma in a gabatar da wanda bai iya ba to wannan alamar tashin alkiyama ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cikin alamun tashin alkiyama a samu ru'asa an duhalan jagorori amma jahilai ba su iya komi ba sai ya zama su ne jagorori akan mutane in za a tambaye in za a tambaye su akan ilimi su za a tambaya kuma ba su sani ba kuma sai su bada amsa kaga me za a yi kenan za a yi kwaba to wannan dai shine to waɗannan mutanen da suka san addini na ana su mu girmama su shine abin da babu yake ga mana daga farko mu girmama masana addinin musulunci mu ba su girman su su kuma su dage su zama masanan tsakani da Allah kar su yi saboda neman wata duniya Allah ba mu ikon yi albakaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama abinda muka ta daidai Allah ba mu ladan sa da muka kuskure Allah gafarta mana albakaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya marasa lafiya mu Allah ba su lafiya masu lafiya mu Allah kara musu lafiya albakaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dukkan kunci da wahala Allah ya yi mana Allah ka muna alheri duniyar mu da lahirar mu albakaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin